بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم allah ta'ala ya nakin egamiyan ya cewa mini littafin takdisul auliyayi manga alaisa liktifalu biha dalilun ala mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam da wangi ya kan ajishaniyetiya eshiya isra'u gan iraji jijin mujin alamu ya ya bayan nabi sallallahu alaihi wasallama man ga mahabbatu sallallahu alaihi wasallam wajiba bayan nabi na yade na wajibi wa bayan nabi ma wahiya taqtadi ta'atuhu ena wa yugwa na gai emilatu nabi ogai wago choga eze yebo nabi to an kalitu giya wala mituga to tuya nabi inji sadi shaniyawa wajinabu mukhalafatihi wa molotu ya bekiyo bilemba nya eneja nabi muhammadu gane sallallahu alaihi wasallam wa an la yubada allah ta'ala illa bi tariqatihi wa sunnatihi wa moga musu kuma sai ekpa bi bawo na nabi muhammadu bebe yin sallallahu alaihi wasallam imagine dole ayya kayi da ciko ke hugwa ga waye dai boye ya ne biyo sai wa fayin ba jishani sai ete zan isra'u gan be miraji ne ole mu ci latuwa ba adede daidai na filan da ci na jiwa tun sashi jeji to na dai mula alagba na dai alagba kin da ci ja mu ci ga wadda wani gan izage ganga alamun mawayo izu fayin ban yamma ma nabi ko lailatu isra'i a ji shani a yakan alamun mawayo na yawuwa ga izu yabo a nabi na waga boya nabi kiri uku kwan amintu yana wani wani boyi wajibi ga kawai ke dai boyawa waje musulmiya musulunci wa gumiya amma ke yabo wuce yana ke boyan wuce a bebe yana muke bayani wuce yayi ndi sai wasa ya da dini ba amitu akia be na ju na fone mun soko tatia e pa ni oga lati china azkar kiti ju na yo ga gwaso e to gulu kiti ju ga ile pa kiti mun tsagwaso ngala qur'an ngala qad qana lakum fi rasulillahi uswatun hasana imaji tsa kaidan nan so ce ga yi ƙur'anin ina wugwa ga boyi wunga iki na emila tuwon ga kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ga ya ga abe kya ga fezi je de boye ya tsoci na alamiya tu ba wuna obebe ina yuhibbukum Allah su kwa we ayar na ga ga ayatul imtihan aya ne la zai daga gama wa annabi nan ayan na ga ga fiye ga lalle wa annabi witiya gaskiya ba jama'a ji wallahi tallahi ba wu qur'anu tin sarawin wuji uma boka wuji boka adde zai luje yau agwana wuji boka kuma adde ba yatin daga wani fahimta gaskiya su koya yi fahimta gaskiya yeah. manga wa al-abwabil mu'silati Ila Allah ta'ala qad uglikat illa babahu E! doro na zaga de tsomba su ko pata na wutu sai dai ko ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce ga ada ga tunguru dana wa malawla kpa nabi ba ko a malawla kpa nabi ba uzuri ci ko o ga lobe tunguru ci wa daji jikin? wadatun tun kotu tutu ce wa daga da isa e da ce da ya wuce ikon e wuce na daji ukpanan ko egboro ikpa e kicha wuo gwalo eji na wai lona ga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga latu ce ga yi a to nabi sallallahu alaihi wasallam wato ga yi ga kullukum ya da janna illa man aba ɓata ya galo aljanna sai zai gana bana ƙalu wa man ya ba ya rasulallah ya wace su ko za na vo ga walo aljanna yau annabi ga man atwa a ni da halal janna dole ka yi da zai gami tuyanin bebe yi na galo aljanna wa man asani faqad aba zando do na magali ba wai mi bana zanna wa aljanna wala dole ka yi da da wani ikona waga da aljanna na yi ikona nabi muhammadu tucici ci ngai layi rasulullah tuci soko waga tufe wa ina waga da da soko pata na gwata buba ngamla sayyiduna abubakar umar usman pata zan na yusa ya da dini ba abebe akida orojin abebe ibada orojin wana to gon apie kuya waya ngai layi wugar rasulullah tuci soko هل صحيح أن الله تعالى خلق القون لعجل النبي صلى الله عليه وسلم ba ya gane ta zuni wayo ya ga wangi wayo na ya gagan sokojin halitta ya yi je otujin ebo annabi wani sallallahu alaihi wasallam ya ga mutu hage na ya gane ebo sokojin yiyo ga doro alhaƙiƙatu annahu la ya juzu tiƙadu zalik man gaya na gwayi na ba a ƙiƙa gwayi na musulmi na zaɓe kwankurtan na yana ga ya bo annabi bo su kojin ishe wana ganga ishe toku ibo annabi bo ajin kwankurtan na gya ibo na tsoci na latu ne ga yi ga huwa lazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a mun so mun gayi suna jali ta yan endoro na cikin bo bayane wana mujin mujin ya yi zawon gishi bayane khalaqalakum ijinjin ya yi bai lai ji amfani فقد جعل الله الخلق للناس اجمعين ليتمكنوا من عبادتي ene ji soko ji kpata ni uji uji yanzu wangi ji bayi niyo ebo ade ba ade kabo yawon eko gigi eko fifi kendo ya dada chidemi ji lefi kpata na enyi eh, zan ji kpata so ko ga wuji mu wuji bayan da ci ba e buza wangi amfani bai ne ngala ga mata an lakum wala na amiku ina jin lobe kpata ga wuji ayi dana na mun yi yamma ayi gan beto dabba ya ji walil balahi wa tamhis ji alita jijin etiyan eh, kibo kuma wange shi da Wani bayani azumati fi halki wakiyu la bayatin zawangi da ya ce tabon bu da shaniyan alita wujo ina lamujan alita shi na da wani wa ma ce ne Zuma na waya ka buga wuya ta cikin bude wakiyu la ciwon wa so ce ga iga allari khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum so ci ga jalita tutu to rayu ebo kibo turai ebo mai yucimule ayyukum ahsanu amala zimini ebo ga tun zo za a lotun wangi ga wawal azizul ghafur etu su zantu etu su gafarwa kiyayen ne lawiyo ya farko ga halaka lakum ma fil ardi jami'a in doro ke cikin bane yijin wuce yayi wuce ugwa ga wujibu annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ba ci tutu to rayuwa to ci gan wujin wuji daga dan yibo ebulu feki macin liwayi ban da ci gawo ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu ya mi tunwi wa mai e cinle ina jin ke ji fetikin bo patana unji ji olu fe amfani waye so fahimta yanzu ga e bo anabi ba aji ajikin ajin iṣẹ́ ajin ojúbọ́ alita jẹ́ ọbayi ní ibùsà wọn gíjẹ́ ọbayi ní amma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ń ga yin zandoro mini alita ne su kuji na su kwaye buga zandoro alkhairu buga yin zandoro alkhairu buga yin zandoro gafara su ko matatti aluman na jau etiya sabani alita na ishi zono a ga ile soko ba ce ile tuce ba wai ta tafi bai ne amma ya yi alikawali to ciwo annabi da da ta ci bu imagwa sun istighfar so ci gama ta yi fiya ya bai tagwayin zibo ya annabi na sallallahu alaihi wasallam kilo ke da ba annabi da falala mu ciko ya aluman naji bebe alkhairi kwai eza ya goyo so kwebu ga al'umma na shi gobe patana na ega egamin na ko bayanin na wani wugwayen ya bayan anabiya sallallahu alaihi wasallam amma na ga na su yiwo so ko jin je baki bo mu jin je je bai bi jikin ila mi tun ike cin wi make jin je bai ji amfani bai na shi ke cikin bone in na jiga yi na nasi qur'anu jiwu etiye manufayin alita wana ega diyan eshibe guba ya ci fahal ya ji lana liktifalu bil maulidi nabawi ma halalli yo ya yi musulmi ji na ya lafoci ce tiyan egbanfa shanijin ya mamma ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam المولد النبوي كان في عام الفيل يوم في يوم الاثنين أما نبي محمد ما صلى الله عليه وسلم إيا داغباي إيا نا أبرعتو fakun gan bai jama'a yin shiga bai masalaci ka ba bina so ci jan allaka nan tun ala gadan shi ne maka ba galasa kube ya nabi muhammadu labari sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'an na joga alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al qaidahum fi tadlil da yazo bayan aya to eyan eh, ne ga ma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mamma nabi yake farata ga ya gana zafe gana faruwa na ciji su kube ya nabi labari ya zuma ya nucewa yi ji yunan mu ya shi bana idan ni labari gaibu na ji sokola ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam mu ci folite ninfai na tazu kila ke jidan na ba waktalafal ma'ariyo na filiyomi wa shar mai tare ji ji cewa shi leba foci wuyo ki dai tufo ga wa sha'ar ita e kici mu wuyo litinin na tsafo gukin wayo wannan ne litinin hadisa hatin ya karara ko kila wai fiyazin ya fo litinin yau ga fahimci shiga amma wayo fahimci shiga ma haca wa yi ƙor'anu cin wani amma litinin nan ga wafe ga litinin wasu doku litinin gano ci yi tsafo ni gano ci yi tsafo gutsun gano ci yi tsafo guwo tsafo gukin wayo mai tare ji cewa shi lebatiwo da ci ga sofo gube gube iji fahimta ku ndọchi ci gana gana wa da littafin da ci ya ku efoji bai kakan sofo kaza can leba da bu wa shara ci a ga toto can ba da bu wanda ci ga rabiul awwal zan ci ga na ja cana amma guba na ta zu e ya na atu dagba ga abia gun ka bana eto abraham man gato walam yathbut fi maulidi shay'un indoji tabbata etiyan energy tumba bedana fanabbi'uni bi ilmi in kuntum sadiqin e yayi labari eti ilimin abeki wani za gaskiya jiga ya wala shin libada na jike nan dai folite ne amma ya tsaki tsofo guki cin da libadin alamarin nashin fama hukmul ittifalu fama hukmul ittifali bi yawmi tsani ashira min rabi al'awal ki okun ci ya zo latsafa gobe guba yin ci ci ta rabi al'awal ya tiya egbafa yi mamaya nabi sallallahu alaihi wa wasallam bo hadhihi bid'atun ma rafaha sadr al-awwal inna yana saida dini wana zai yi ka musuluncin na yi ji ke babu annabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam a tesha ne rabi awaliya ya tafi gobe guba na yau fahaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam ya tafil bi maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu da na mun lafaci ciya sha ne ya mamawa walam ya'mur ummatahu bihi a da ya bujan al'ummu ji foro ya tiye ji jana cewa wa ula'ika ashabuhu ridwanullahi alaihim jama'a ji jama'a ko na ji fedo gani biyu ne da sakulu fiya ga wahum aksarun nasi hubban lahu adebo ya nabi muhammadu gazandoro sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'atan liman hajji a ci aga adokumilatu ekpa bebawu bai na gaya na yana zandoro wanda ya ga yazo je boyu ya nabi ezu lami tuga nabi dojiya sahaba shi da ba doji sahaba shi da ba wa hirsan alal qiyami bi haqqihi adefun baya kuku jikin ya tiye haƙƙi a nabi muhammadu ga zandoro sallallahu alaihi wasallam a wuzawa bani ebocin libayan a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam etiyan tsananiyar fun bana da ya sha ne wuna a tsohaki sarawin gato zanna na jijiye bai sifa guta ne rana sifa ji make dan yi ma guta da wani boye emilatu efun bai tiyan kuku gikini bai haki wani gato pata lam ya kumu bai amalil mawalid adina di ga yace maulidina Nole ga oga ga zai je jana makiya na bai ayo tuwa da wani ko ebe na e zai ji yabu ga zandoro na dana ajan a sa dai zai sanye a dai zai sanye fadalla ha za ala annahu bidatun muhdasa ganna zai wuwa ga wai wani sai da dini wani la yushrau liktifalu biha atun ja shari'a bebi wuya bi bima kanu alai ji kokari wala go na to a bebe yana ina fetati wani wasu fetati ya ga babu alkhairi don fakad kano ala siratul mustaqim sahaba nabiji e kpagbo ruwa ce ga bo da zanto wal manhajil qawim e kuna bokana a ce ga bo ibada ji bi akida ji ta tiwo wala taltafit ila ghairihin fatadil ga kara da cimando cijile ke ci shi manje lugwa ma ga sahaba je gobe abima ile kai da yako la taltafit ila ghairihin fatadil ga kara da lobe fahimta zan da ci be tawili zan da ci ma be ne zan da ci sai ne ma aga ga aga ga man na ga man shi man na ga man shi na wasan yau kashi ci gato da su ko na wasan yau kashi na biya da ilimi a da su ko ana ke ga man na bai je be kwata na zuma ba ta yazi shi sahaba jo albarka ga endoro ya tiya dini wani aga be biyu na ƙur'anu hadisi ƙata bayani addini ƙata gaba biyu ya aqida yin ibada to ji kokari wa sa'ayi ƙur'anu ga wa sa'ayi umar yi shaƙiƙin rasu-lamin ba di mata bayyana lahul huda wa ya tabi ghaira sabilil mominin nuwallihi mata walla wadda ga ce kpai mumini farkon na jile ba ya e tun ga lowa dini. ya gune na waga sai na gula asafi wai wallahi ma ta walla fasaru da na be be yi na ga wula asafi wai na to je yau gan gaya ko na amma gaya ne za sai na la safi wuce la na bi safi ma uzir la dai zanna rayuwa uzira zanna da ne zanna kpaya ne su kuti bai kira shi ne man ga wala tuqallid mukhalifuhum fatazil gadzozu da mitettu ko da sazandoci muhalifuhun zaliya bana zalikpa bana la tuqallid muhalafahum muhalifahum zalikpa bana gada sama wuce mare fatazilla obi a cin ya kpa obi a cin bici don addini obi jamaji hmm, ka'ida da guba na yisu ngai la taltafiti la gairihi fatadil gada je lo ba hmm, to man ka zai ku jajin man ka zai ku jajin hmm, wani wa sahaba ji jiya wani yani na man doro ta cikin bana de matsayana na a ce a ga ke da Allah ya sada ta da sawani ne daga na wani ajina man gagajin ma ya wani zanna na lekpa ba Ana na kpaba zai le kpaba na jama'a udio elatu udio ilimi udio aziki udio da su soku udio wani fiye ga yin sahaba ji ta ciwo wani ga cin matsayi le kan wona wani wato ga mo za chi le kan da cin wani hmm, ula za sun wego da jiwa ne da ya da soku de karama ji wanda kaza karama zai yi wugwa ganin ruwa bebe ina alamiyar tuwa de karama batan da su sakubu amma wujin wuce laladi ni wata mamuwa sai al'ilasu wal muta ba ga ke ba da su sako da biyu ilasu da biyu amma na tsohon ji na mutu sayin wuyo wujin na biyu lami tutu ba a gawa bai kuce yamma ji da ka'ida na ji yi ya luma shi ka'ida ya muta ba na ilagwa dini na mu ya muhimmanci wala bai man aga juye bai ilimi ko da su sako tuna wata mituwa ibana siffana ga lami tuna gumiya wani siffa na musu ilajin ibada na gumiya dai manji za ibada tsanani soko amma mutaban ga wacin letun an yi annabi jin wani sahaba jijin tujin hacin a ba lauci ba ga yi wani ga wucewa ga yin na shi jahili ji kwako kaugya man ka man ka zaju ina shi jahili ji kwako da adini wani gujewa ne na de latukin abu wunde jemaji wunde gi makanta wunji katun a ah, mai ce bai ladini na injin na jagai ili ladini ne kaida na iga ladini na awi man takpan zibo gala daga adore wai ga iga waya tadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa be ga wasan zai to adini zai ja mai tuk bayan sunna nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ila su dana emila eh, tu sunna nabi nan zan daga ga wasan ni zai ila su da bin amma mutaba da ba na kai wa mudai zaguro zaguro go bogo ila mi tu ah mm musa da dalili daga ba nabi isa kaidan nan su koji badin bi milatu sunna manga وما الحكم الشرعي في الاحتفال بليلة النصف من شعبان كي أكون شين شريو إبا ملاتو ليلة النصف من شعبان أغاين يشين صفوغي غفين شعبان شعبان غن يتاتو تاتي رمضان يتاتو أنيشي توادي نتواجه جنتين شاني شاني دينا جا سيفي أديني ونسامي جي شارو يا إيكاكا man ga la yushra'u liktifalu biha shari'a biya igan be shani jinnaya ga ifi gafi shaban bo li adami wujudi dalil alayha ibana ide dalili tiwa dalili ga mai latwan jakin shari'a wa lam yasih a caga make ta zuwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalika hadisi ta zuwa ga nabi jinacan aura gaba fi kuyaye zawon gijin kuma bai tenji jin ba au hasa alaihi walam a ca gama walam yarid an sahabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayani biya daga ba sahaba shi ba ga an wa hum khairul kurun a gama yi jamana ji da alkhairi ga kwata nan wa hum khairul kurun annahum itafalu biha bayani bega Allah ya shin na shishi a jikin ashjishani kwa fanya ba ogo itate na tatiuna ilawi sun bawa bayani ya eshi begun فهل ورد في فضلها دليل بدليل بيتي فلا نصف شعبان بو اشي نصف شعبان ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فيها بيان بها إذا قبع النبي صلى الله عليه وسلم اتيا نصف شعبان بو إن الله يطاله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلمين غير المشاهين والمشرك سوشي ياجو شنللو إشيا غفين شعبان إشيا ونشيغا دابي سوشي ياجو شنللو باوجوجي wucaji fayin gani bai musulmin dori amma yi ga zai ji yan na doji fona zai ji nan vo daga dabo keya daga dabo na gafara wani cinci za a gaji ba a ci aga mushiriki zai layin fatoci ba ci na ta ci musulmi ji wani e jiki yau so ce ifa gani biyu na amma zan do wani musulmi wangi na su yoyin ibnu maja hadisu yoyin ibnu maja ke ga hadisu bai tubo amma hadisun na tuwayin sai na dini ba a'a lugwa kin dona nabi muhammadu lugwa sallallahu alaihi wasallam wal hadisin saha man ga hadisin na ga ta zu dalilu ala falliha dalili ne ugo falala lailatu nisfu shaban walaysa dalilu ala mashru'iyyati ha bi ibadatin fiha ma hadisin ji dalili na yi ga satun ibadan da ci yi tsabe kiyan bai shi ne na bogo fakif haisu wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqif haythu waqafa muhammadun sallallahu alaihi wasallam bogo ya waye gi musulmi ke gi ba nabi muhammadu ke gina waf'al kullama fa'ala wa mawjiyan doro na nabi muhammadu jina jina to nabi muhammadu jina falan ta tiya bi afdali in ma ja bi e bana ba ga sauro ya tuna wa bebe na so ganya ya nabi muhammadu na ya wa bebe na so ga ya nabi muhammadu na ya wa bebe na da alkhairi ganya ya nabi muhammadu na ya jama'a je yawo kaida wange je ko sauye amma da ya nabi ga yawo indoro bebe ina aluwo lowo ci dewan wo ci a ce lauya wa ile gumbo ko yebe yayo mu de ge kun bogo agwa sun yana nabi ga mulakan doro wa bai hutu ba jiji waju feji ga fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadihi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam e na ge ba banu cin ga fa inna khairal hadith e na ge ga patana ga yin socho ba ma ge ga ba wu patana nga bawu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke ga yo e ko bawu ndoro ga bebe yi ko e ko tun alkhairi ndoro ga sai na dini wana ya nabi muhammadu je ga yawe mu de falla ga yawe mu de alkhairi ga yawe bogo ga sai sama a ga zanna ga we kike we wa zabe wada me tu waso da albarka ya ci wani su kwayo na wasu fakar ku fita hakun kewa wayani bene wa bebe yi pata na ya annabi hukun wa yuke sallallahu alaihi wasallam shari'a kun ke yawa ya ni gagaji ga sai zama amitu wal a ahaqu an yutaba gaskiya ma ga gwayin gana yi ga mituna zandoru la mitu pa gaskiya ikpa gaskiya ga mai ikpa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma za ba da alhaq illa dalal wa gaba qur'an bi sunna na nabi yi na lugwa ki kebe illa dalal sai e kabi bai wage le ga yawa satu ne e kabi abi alu nga mala ko bidiya je pata na ja sai e be ni wangi pata na sai na karo be a cin da wani e sa ce da nuwa wuce pata bugo jama'ai musulmi ji santu da da wani santu da wani kaida wangi ji ma da wani wallahi tallahi kaida wangi ji da wani musamman ya ganna ya mi shawa ga kicho giba nabi muhammadu gino sallallahu alaihi wasallam jina to nabi muhammadu jina e bona kawa gaji ndochi ko abebe ndochi magiba nabi gina ba falan tatiya bi afdali mimma jaa bihi wadi abebe na ya na ya asalatu wa gega ya nabi wuri di ya muhammadu boya kun boye na muhammadu da na gayi sunna kila wai fiya yau nye litini yau ga ibo na fomu shiga amma yau bogo ngala shewa albani ga ade maulidi yin sunna amma da yankin yau na bidiya yin sunna yi giyan azun fiye litini nga yana na bi wutiya mamu bodo a ci bebe ndo ciko na jina na bi wuna nan ga yin bidiya su koya arziki na fahimta sunna da mai musulmi ji wagai waga manyan sunna ji wa fi fayin gwan wallahi tallahi billahi ilazi wa dajin ya tsoci wa dajin ya tsoci umajin yin doro lazawan gishi shi lagwafa fi bidiya ba reshen na si qur'an bi hadisi na ji aji dabburi tiyo ba na gasa ha ba na biya gaman man mu ci koje e wannan yana mai biya yi kwata bin gida ne ga man koje yore Ega ga tabi'u na ji atba'u tabi'i na na ji haga ci wala su na wani ya ga wuce ga wani kan giya yi da wani gama la yi fi dajin ya tso ci bai fahimta sunna fi da confidence ya yi na wata tiwo wani ga nasara ga kara ji tunani ya zan doci na yi goba ya e zabe bidiyar ku gije le ga na riyabi ga wace ga wace le ga wata ti ba wubo amma zan doci goba le le ga ya kudi na wagana na tso ci diwa wa yuzu to gade shakka ma a tsawa ba duwa ga sokowa wuzo wani e fele ga sokowa ji kwadin biya e na ƙur'anu bi a hadisu ji wune sokowa bai kwadin yayi sokowa bai nasara yayi sokowa bai burulu yayi ta ci gwala su suna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai ji mafi ko kan dan kpata nan sokowa gan gan biyu so ce gan gan biyu so ce gan gan biyu o ya fahimta wangi kin dona waya sahaba waje gan zai jiki babu ne subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka bai atubu ilaik